Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwana jama'ar wannan gida namu mai tarin albarka wato taskar asararai TV. Barkan ku da shigowa wannan gida namu ina muku fata alkhairi. Yau ma 'yan uwa mun zo da wani siri ne mai matukar girma da ban al'ajabi siri ne na dafa'i na kariya kenan. In dai ka aikata wannan abu, to karyar wata halitta in dai Allah ne halitta ta ta cutar da kai. Kai ko da ma abin da ba Allah ne halitta shi ba irin abin da mutane suka kirkira. Insha Allah matuƙa kai wannan sirri Allah zai kare ka daga shirin waɗannan abubuwa Na'am, kafin mu je cikin sirrin ina roƙon 'yan uwa idan yau ne ka fara zuwa wannan channel ta mai din ba albarka. ka na mana alama subscribe sannan ka na like domin lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo a ya sanar da kai wannan channel ba karamar channel bace insha Allah tare da haɗin gwiwar ku da goyon bayan ku za mu bunƙasar da wannan channel za mu dinga kawo muku asararai manya-manya masu girma daga na samun kuɗi na tasarifi ma'ana na mallaka na jalabi na dafa ina ne duk da sanar ne ba adadi kala-kala mu dai kawai da muke so ku danna mana alamar subscribe domin ku kasance tare da mu na'am yanzu sai mu je cikin sirrin kai tsaye sirri ne dama na dafa'i kariya kenan abin da za ka yi ba yawa sirrin sai zafi yan uwa a daure a jaraba wannan sirri ne mai matukar girman gaske abin da za ka yi kawai shine idan safiya ta waye bayan ka sallar asuba naka idan ka gama sallar asuba yi za ka karanta li'ila fi quraish li'ila fi kafa tara sannan sai ka karanta laƙar ja'akum kafa tara yau wali ila fi ƙwarai za karanta ne har ƙarshen sura kafa kenan ita kuma laƙad ja'akum ita ma kun santa aya ce ita ma sai ku karanta ta har ƙarshen ta kafa bakwai yauwa da safe kenan sannan bayan la'asar bayan sallar la'asar idan ka da sallar kana la'asar sai ka maimaita kamar yadda ka yi a baya da safe ila fi quraisha zuwa karshen sura kafa tara laqad aku zuwa ƙarshen ta kafa bakwai to insha Allah in dai kai haka in dai kai wannan sirri to ba dai wata halitta ta cutar da kai ba ki izinin rabbi samawati yan uwa na baku wannan sirri ku daure ku jaraba ku gani ku daure ku jaraba shi kada ku yi wasa da wannan sirri sirri ne mai matukan girma mai matukar ban al'ajabi izinin wannan sirri shine ku danna mana alamar subscribe ku yi mana like Allah ya bar mu tare insha Allah kuma ku kasance tare mu domin za mu ci gaba da kawo muku kala-kala masu girman gaske mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai suna taskar